to mu ne shafafu da mai ba ka fito eh a zo ana asham ana asham kamar kamar kaga mutanen da ake asham kamar rike allu masalla akai a bayan su ana sukan duwawun su Allah Allah ya kamata a wannan ya kamata cewa mutane musulmi su rika wannan to bai kamata ba bai kamata ba hmm.